Assalamu alaikum jama'a barkanku da warhaka barkanku da wannan lokaci barkanmu da sake haduwa da ku a cikin littafin tsira da halaka littafi na ɗaya wanda ne shi dai Usman ke karanto muku a nan tashar Hausa Mobil TV ka fa a manta jama'a a yi mana subscribe sannan a danna alamar kararrawa domin samun dukkan da littattafan mu da ranar mun dola za mu tashi daga inda muka tsaya sai da ta shafe sa'a uku da rabi tana tafiya sannan ta iso wannan kogo ba tare da ta haɗu da wani mugun abu ba cikin murna sulaira ta shafi ƙofar kogon ta buɗe sannan ta shiga cikin ƙoƙon jange da farar saniyar suna shiga ƙofar ta ɓace ɓat cikin gaggawa sulaira ta sa wa sarki garzub wannan ɓatta a bakinsa wacce ke cike da madarar shanu bisa mamaki kuwa sai ta ga ya kama kwankwaɗon madarar yana shanyewa ashe idonsa biyu ba bacci yake ba sai daga ya sha madara ya ƙoshi sannan ya buɗe idanunsa da ƙyar ya dubi Sulaila ya mata wani guntun murmushi a lokacin da yake ciza leɓensa saboda tsananin zogi daga daɗin da yake ji gashi yana buɗe baki kamar zai yi wata magana amma ya kasa a wannan lokaci ne Sulaila ta lura da waɗannan manyan raunuka guda biyu da ke jikin Gauzub ta fahimci cewa akalla sai ya yi kwana goma sha biyu a kwance kafin ya iya ma tashi zaune. Al'amarin da ya dugunzuma hankalinta kenan domin ba ta ga yadda za su iya yin rayuwa ba a cikin wannan kogo ita da shi da kuma saniyarta. a Alhalin babu ruwa a cikin kogon, babu isasshen abincin guzuri, ita kuwa ta ce za ta riƙa yawan fita ita ko idan ta ce za ta rika yawan fita daga cikin ƙoran, abokan gaba za su iya ganin ta su gano inda ta ɓoye zub su biyo su su hallaka su gaba ɗaya nan fas lega ta zauna ta yi tagumi ta shiga tunani mai zurfi tana kallon yanayin cikin wannan ƙoran dutse wanda ke cike da ciyayi da ƙananan bishiyoyi tana cikin wannan tunanin wata dabara ta faɗo mata kawai sai ta miƙe tsaye ta zara wata gajeriyar adda akwai kwaifin ciyar da tagu ta kama tonon ƙasa da ita bisa mamaki sai ga ruwa ya fara bulbulowa cikin tsananin muna ta cire da ƙwaƙule ƙasar wajen ta samar da 'yar ƙaramar rijiya wadda ta ciko da ruwa al'amarin da ya yi matuƙar ba ta mamaki kenan abin da bata sani ba shine wannan dutse da suke cikinsa a saman wata korama yake a can sansanin yaƙi kuwa lokacin da gari ya waye sai kowanne ɓangare suka yi shiri aka fito filin daga aka tsaitsaya tsawon rabin sa'a ana ɗaiɗaye, amma an kasa ci gaba da yaƙi saboda kowace runduna babu mai bata umarni sai kallon kallo ake ana mazorai kamar aci babu daga can sai wani barde daga cikin larabawa ya fara bayyana yana mai cewa ya ku abokan gaba ku yi sani cewa mu da ku duk muna cikin tashin hankali bisa rashin ganin shugabanninmu saboda haka ina mai mu da mu tsaye da wannan yaƙi har zuwa tsawon kwana bakwai in ya so mu zaɓi mutum bakwai su ba zama cikin wannan daji don neman inda shugabanninmu suke ma'ana mu mu tafi neman namu shugaban ko ma ku tafi neman naku idan wakilan namu suka dawo ko an gansu ko ba a gansu ba sai mu ci gaba da yaƙi waɗanda ke da sa'a tsakaninmu sai su sami nasara lokacin da wannan barde ya gama wannan jawabi sai wani dan uwansa balarabe ya fassara jawabin nasa a cikin yaren mutanen sarki garzub ko da jama'ar sarki garzub suka ji wannan batu sai suka aminta da hakan nan take kowace rundina ta zaɓo mutum bakwai daga cikinta kuma aka yi alkawarin cewar waɗannan mutane goma sha hudu ba za su yaƙi juna ba a cikin daji har su je su dawo kuma ɗayansu ba zai cutar da wani daga cikin abokan gaba ba ko da za a yi kicibus da mugun gamo a cikin daji bayan an gama wannan alkawari ne dakarun guda goma sha biyu suka hau da wakansu, suka nausa cikin daji masu wakiltar baƙaƙen fata suka yi gabas su ko masu wakiltar larabawa suka yi yamma wannan shine abin da ya faru tsakanin rundunar mayakan biyu a rana ta biyu bayan an fara wannan yaƙi al'amarin sadauki shalkas kuwa lokacin da suka fado daga kan tsaunin nan shi da sarki garzub zuwa cikin kogi har kawunan suka gwaru da duwatsu suka suma a cikin kogin har ruwa ya tafi da shalkas sai igiyar ruwa ta ci gaba tafiya da shi tamkar an ɗauka takarda a kan ruwa sai da ya tafiyar sa biyu da rabi a kan ruwan bai farfaɗo ba lokacin da ruwan ya kawo shi saman wani dutse daban mai tsananin zurfin gaske mai tsananin zurfin gaske sannan ya farfado yana bude idanunsa ya ga zai rikito zuwa kasan dutse mai tsananin zurfi sai ya kwala ihu ihun nasa ya cika dajin gaba daya yana amsa kowa sai da ya dakika 180 sannan ya iso karshen dutsen aikuwa sai ya fado akan wata bishiya reshen ta ya cike shi akwai bincikinsa ya bullo ta gadon bayansa nan take sake sumewa Sadauki Sharkas bai farfado ba sai bayan rabin sa'a yana farfadowa ya ga jini na zuba daga cikinsa yana shafawa haka ya ji icce a cikin cikinsa kawai sai ya kama icen ya fara zare shi yana kwala ihu kaji maza masu dauriya da tsananin jarumta aiko yana gama zare icen ya sake sumewa a karo na uku jim kaɗan sai ya farfaɗo ya ga har a sannan jini bai daina zuba ba daga cikinsa cikin madaƙar ƙarfin hali ya cire rawanin kansa ya ɗaure cikin nasa sannan ya faɗo daga kan bishiyar ya tumu da ƙasa yana numfashi sama-sama duk da cewar ya ɗaure raunin jikin nasa da rawaninsa amma sai ya ga har yanzu jini bai daina zuba ba al'amarin da ya yi matuƙar dugun zuma hankalinsa kenan ya tabbatar da cewa idan bai ɗinke wannan rauni ba lallai zai iya sama sanadin ajalinsa a koyaushe ko da gama ayyana hakan sai su sadauki shalkas ya rinka jan ciki ya isa gaban wani dutse ya jingina bayansa a kan dutsen sandan, ya cire jakar guzurinsa daga kafaɗarsa ya buɗe ta da ƙyar ɗauki allura da dare irin wanda ake ɗinke rauni da shi ya shiga yi wa kansa likitanci duk da cewa yana jin mugun zogi daga daɗi a duk sa'ad da ya soka allurar a cikin fatar jikinsa ya je zari amma sai ya daure ba bai yi ihu ba ya rinka ciza leɓe kawai a haka dai ya samu ya gama ɗinke raunin da ke kwiɓin cikinsa wanda ke can gadon bayansa ne babu damar ya ɗinke shi dole sai garin magani ya ɗebo ya cusa a cikin ramin raunin har ya cika shi sai da sharkar sai kwana uku a wannan wuri yana jinyar rauninsa sannan ya sami saukin da ya iya miƙewa tsaye da ƙyar amma sai tafiya ta gagara dole ya karyo reshen wata bishiya ya rike shi a matsayin sanda ya rinka dogara shi yana tafe yana rike da cikinsa kamar zai fadi kasa amma saboda naci bai fasa yin tafiyar ba babu abin da ke cikin zuciyar shalkas face ya lalabo inda sarki garzub da sulega suke domin ya hanzarta kashe su sannan ya koma sansanin yaƙi ya ga abin da ya wakana shi dai sharkas ba shi da wani buri a ransa wanda ya fiye sami nasarar cika aikin da aka turo shi zuwa wannan nahiya ta baƙaƙen fata wato ya tattaro bayi da dukiyar adadin da sarki madarus ke bukata da yake shalkas mutum ne mai nutsuwa kaifin tunani da hangen nesa sai ya ayyana a ransa cewa babu inda zai ga ke garzub face a can baya domin ya gani cewa sa'ad da suka faɗo kasan tsaunin nan lallai su ma ya yi kuma ruwa ne ya janyo shi ya kai shi inda ya tsinci kansa yanzu ko da gama ayyana haka sai ya juya da baya ya ci gaba tafiya yana dogar sandarsa yana ɗingishi kamar ba zai iya doguwar tafiya ba haka dai ya ci gaba tafiya har rana ta take ya gaji rikis ya je ƙarƙashin wata bishiya ya zauna yana hutawa sannan ya buɗe jakar guzurinsa ya fiddo abinci ya ci ya sake zuba mararin magani a kan ciwon da ke gadon bayansa ya miƙe ya ci gaba tafiya sai rashar kas ya shafe kwana uku yana tafiya a cikin wannan daji bai ga sarki garzub ba kuma bai haɗu da wata halitta ba abin da ya fi ɗaga masa hankali shine duk nisan tafiyar da ya yi bai jiyo sautin alamar cewa ana yaƙi a cikin daji kuma bai ga ungulaye suna yawo a sama bare ya gane cewa an yi gumuzu an sami gawarwaki kawai daga nan haka sai shalkasa ya yanke hukuncin ya koma can inda sansanin yaƙi yake kawai sai ya ci gaba tafiya yana